daidai da ɗaya ga watan Julai shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fikahiyyatun jadida na fadilati Sheikh Muhammad Hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Mala yana kan mana bayani dangane da irin yabo na arziki da mutum kan samu a lokacin da Allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa da cewa wannan yabo in ya fito daga bakin mutanen kirki na ƙwarai to yana daga cikin alamu na kyakkyawan cikawa ga bawa malam ya yi mana bayanai masu yawa da cewa babu mai yaban mumini sai mumini ɗan uwan shi ba mai ƙaunar mumini sai mumini ɗan uwan shi ba mai ba mumini uzuri sai mumini ɗan uwan shi munafiki har kullum aibi yake nema sharri yake nema illa yake nema wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafukai da kuma munafinci Allah maɗaukin sarki ya kiyaye musulmi da faɗa wannan tarko mai haɗari to bayan da mala ya gawa mana waɗannan bayanai kaf sai ya ɗauko wani bayani mai matuƙan mahimmanci a yau da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo maza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa An antum shuhada'ullahi fil ardi ko nan ko ne shaidun Allah maɗaukin sarki a bayan ƙasa qala yace almu'minuna shuhada'ullahi fil ardi su mu'minai su ne shaidu na Allah madaukin sarki a bayan ƙasa wannan hadithi al-Imam bukhari ya fitar da shi shahadat babu ta'adili kam ya juz a babi na biyar mujalladi na biyar a shafi na ɗari biyu lamba hadisi na dubu biyu da ɗari shida da arba'in da biyu Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi. Kina lokacin da ka zama mumini, to Allah maɗaukin sarki zai baka muƙami cewa kai ɗin nan kana daga cikin shaidun Allah maɗaukin sarki a bayan ƙasa. Amma duk lokacin da kai asaran matsayin imani, to Allah maɗaukin sarki ba zai ja ka ballantana ya sa ka daga cikin waɗanda za su zama shaidin shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau shi sa diyan da za ka yi ka zama mumini ka yi ka zama mumini mala ya ce wa hunaka riwayatun jamila a nan akwai wata ruwaya kyakkyawa jiddan matuƙa da gaske zakara hashek rahimahullah wanda Malam ya ambace ta ƙala wa fi riwayatin ya ce a wani ruwaya inna lillahi mala'ikatan tamtiko ala alisinati bane adam Allah madaukin sarki yana da wasu mala'iku na musamman waɗanda suke magana a harshen ɗan adam Bimafil mar'i min alkhairi wa sharri na duk abin da ke tattare da mutum na alkhairi ko sharri Allah ya ware waɗannan mala'iku suna cikin al'umma idan wani mutumin kirki ne to waɗannan mala'iku za su sa mutanen kirki su rika faɗin alherin shi ko da munafukai sun ware a gefe suna faɗin sharrin shi to sai Allah ya da salihan bayi da za su ambaci alherin shi in kuma kai ba mutumin kirki ba ne mutumin sharri ne duk yadda aka yi haɗin bakin cewa kai na ƙwarai ne sai Allah maɗaukin sarki ya fitar da al'umman da za su shelinta cewa kai ba na ƙwarai ba ne ko mun fahimci wannan da kyau ko ha kawai za ga Allah ya gamsar da mutane kinka ka zama yadda ka san je magi a cikin al'umma ba ka da farin jini kwata-kwata duk yadda ka yi ƙoƙarin gyattawa Allah maɗaukin sarki ba zai taɓa bari ba ba don komi ba sai don zuciyanka akwai datti a cikinta dattin ko ko dai na munafinci ko na fasikanci ko na zalunci ko na son zuciya ko na kafirci mun gane wannan da kyau duk wanda yake da irin wannan najasa tare da shi to Allah madaukin sarki zai sa mala'iku su rika furuci a bakunan mutane da sharrin shi amma in ka zama mutumin kirki kuma Allah madaukin sarki zai sa ma mumine ‘yan uwanka sanka a cikin zuciyarsu sannan sai a ware mala'iku na musamman da za su rika magana a bakunan mutanen kirki da ambatan daraja da martaba da kimanka Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa fil haqiqati li awwal marra mala yace kunga wa fil haqiqati li awwal marra a karan farko ni a haƙiƙanin gaskiya in ji malam muhammad hassan a kifo ala hazihin riwaya da na ga wannan hadisi sai na kalle ta sai na ci birki wa kuntu azunnu ya yace a farko ina zaton wannan ruwayan bata inganta ba ajabtu li hazihi riwaya yace sai abin ya ban mamaki matuƙa dangane da wannan ruwaya inna mala'ikatan tantiku ala alisnati bani adam mala'iku na furuci a bakin ɗan adam bima fil alkhairi wa sharri na abinda ɗan adam ya ƙunsa na alkhairi ko sharri idan kai mutumin kirki ne sai Allah madaukin sarki ya sa kai ta furuci da alkhairi ba za ka taɓa faɗin mugun abu da bakinka ba in kai mutumin banza ne ko kai nufin faɗin alkhairi sai Allah ya hana ka sai a waye gari ban da sharri da shirya makirci da ɓatanci da abubuwan da shari'a ta hana shi kaɗai za ka samu mutum yana aiwatarwa kasantuwan cewa shi ɗin nan ba mutumin kirki ba ne sai ce nas'alullah an yasturana bi sitratil jamil muna roƙon Allah maɗaukin sarki an yasturana ya suturce mu bi sitrihil jamil da kyakkyawan sutura ɗin nan nashi Allah ya suturce mu. Mala ya ce, Anil aswada, an abil aswad kala, a Taitul madinata wa kada wa biha marat. Mala ya ce, Abul aswad ya iso garin Madina sai ya tarar da annoba na rashin lafiya mai tsanani ya kama wannan gari na Madina. wahum ya mutu na mautan zari'an sai tarar da ana ta mutuwa birjik a garin duk inda ka bi mace-mace ake te da annoba ta shigo birnin manzo. fajalastu ila umar ibn al-khattab ya ce sai na je na zauna kusa da amirul mu'minina umar ɗan khattab radiyallahu anhu Allah ya ƙara mashi yarda. famarrat bi janazatin ana nan sai aka wuce da wata jana'iza fa'athna khairan sai aka yi sai ko shi mai ruwayan ko shi Omar sai ya bi arziki ya faɗi kirki da martaba game da wannan gawan. Au uthniya ko kuma aka yi mata yaban alkhairi, faƙala Umaru sai na Umar ya ce wajabat, ta wajaba. fa qultu wa ma wajabat ya amiral mu'minin ji sai ce ha ah, sarkin mu'mina ko menene ya wajaba qala sai umar yace qultu kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace na faɗi ne kamar yadda annabi ya faɗa isma ma za qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama mala yace ka kasa kunni da kyau ka ji mai manzon Allah ya faɗi war riwayatu fi ghayatil jamal Malai ya ce wannan ruwaya ta kai matuƙa wajen kyau war riwayatu fi al bukhari wannan ruwayan hadithi fa yana cikin al bukhari wa sunanin nasa'i da sunanin nasa'i wa tirmidhi wal bayhaqi wa qala umar sai umar ya ce qultu kama qala an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na faɗi ne kamar yadda annabi ya faɗa ayyuma ayyuma muslimun shahida lahu arba'atun bi khairin duk wani musulmi da ya kwanta ya rasu sai aka sa mutum hudu sun yi shaidan alkhairi a kan shi a da Allahu aljannata Allah zai shigar da wannan mutumi aljanna ƙulna sai muka ce wa thalathatun ya lalla? hadda mutum uku ma in sun faɗi alkhairi ga mutum shi ma dai haka ƙala sai annabi ya ce wa thalathatun hadda mutum uku kulna sai muka ce wathnani hadda mutum biyu Ƙala sai annabi wathnani hadda mutum biyu kala sahaba sai sahaban sai sun lam nas'alhum fil wahida mala ce sannan sai bamu tambaye shi ba fil wahidi dangane da mutum ɗaya. sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce walaitahum ina da ma a ce sa'aluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun tambaye shi dangane da mutum ɗaya. Wannan hadisi an jihun Bukhari, al'imamul Bukhari ne fitar da shi a kitabul jana'iz, babu sana'un nasi alal mayyiti a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan yabo da za a yi wa mamaci. Bukhari ya fitar da hadisin a jizzi na uku shafi lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da takwas, Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'is babu ma ja fi sana'il muhsin fi sana'il hasani alal mayyiti dangane da yaban arziki kyakkyawan yabo da zai fito a bakin mumine mutanen kirki akan bawan Allah da ya rasu. juz'i na uku lamba hadisi na da tara. Wannan sa'i imam na sa'i ya fitar da wannan hadisi fi kitabil janaiz babu thana'i a mujalladi na hudu lamba hadisi na uku wal baihaqi fi sinanil al-kubra al-imam al ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan al a mujalladi na hudu shafi na biyar. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kenan kun fahimci wannan hadisi da kyau duk sanda bawan Allah ya rasu aka samu mutanen kirki suka ambaci ayyukan kirkin shi cewa mutum ne mai imani mutum ne mai aiki na kware mutum ne mai mutunci da kiyaye haƙƙin makota da haƙƙin talakawa da haƙƙin addini suka faɗi alkhairi a kan shi to shi kenan ya waje ba gare shi aljanna ta tabbata wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce ma min muslimin ya mutu babu wani musulmi da zai mutu fa lahu arba'atun min ahli abiyati jiranihi al'adiniyin a samu mutane maƙotan shi na kusa su faɗi alkhairi a kan shi ai almuƙarrabi na minhum waɗanda suka fi kowa kusa da shi ga gida ga gida a tare suke dab da shi su faɗi alheri da mutunci da cewa wane nagari ne annahum la ya'lamuna minhu illa khairan su faɗi cewa su ba san komi ga wane ba wallahi sai alkhairi to wannan in haka ya faru mutanen kirki suka faɗa haka a bisa gaskiya ba ƙarya ba shikenan aljanna ta waje ba kan shi idan mutanen kirki ba maƙaryata ba kuma suka yi maka mummunan zato wuta ta tabbata a kanka wannan hadisi al-imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad a juz'i na uku shafi na 242 hakim a cikin al-mustadrak a juz'in farko shafi na 378 abu nu'aymin ahliyatul awliya a juz'i na tara shafi na 252 wa qala hakim al-imamu hakim yace haza hadisun sahihun ala sharɗi muslim wannan hadisi ingantacce ne a bisa sharɗin al'imam muslimin wa wafaqahu zahabi al’imamun zahabi ya yi muwafaka da shi akan inganta wannan hadisi mala ya ce ya Allah ya Allah mun gane wannan da kyau ku? ya ce wayo Allah hadithan hadithan ajibun jiddan wannan hadisi mai ban mamaki ne matuka waƙad sahahal hadis shekhunan albani ya ce babban malaminmu albani ya inganta wannan hadisi ina ganin masu ‘yan cece ku ce a kan albani sun gaji sun bari ko? <laughs> jama mun gane wannan da kyau ko? sun gaji sun bari yana raya ya gaji yadda su ya mutu ya gaji yadda su ya kamata su bari Allah ya sa mu dace rahimahullahu ta'ala Allah madaukin sarki ya ji kanshi fi musnadi ahmad wa mustadrakul hakim wa qala sahihun ala shart muslimin wa wafaqahu adh-dhahabi wa lahu shahidun min hadisi abi huraira akwai hadisin da zai kara ma wannan karfi abu huraira ya ruwaito shi cewa ma min muslim babu wani musulmin da ya mutu da zai kwanta ya rasu fa yashhadu lahu arba'atun min ahli abiyati jiranihi ka samu mutum hudu makotan shi su shaide shi al'adiniyin wanda suka fi kowa kusa da shi sun san shi ya san sun san komi game da shi annahum la ya'lamuna minhu illa khairan su ambaci cewa su a gaskiya dai ba san komi ga wani ba sai alkhairi illa qala Allah ta'ala face sai Allah madaukin sarki ya ce kada qabiltu qawlakum na an sama ku wa ghafartu lahu ma la ta'lamuna kuma na gafarta mashi abin da ku ba ku sani ba akwai abubuwa da mutum yake aikata tsakanin shi da mahalicin shi wanda mai yiwa mutane ba su sani ba to cin da sun ambaci alheri su mutanen kirki zamantowansu su ne shaidun Allah a bayan ƙasa sai Allah madaukin sarki ya karɓi wannan shaidan nasu sai ya gafarta mashi jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace unzur ila fadli rabbil izzati alal muslimin Malai yace kalli irin falalan da Allah madaukin sarki yayi ga ga musulmi wa alal muwahhidin musamman ga bayin da suke ta Allah unzur ila sitril malik alladhi laysa fi dunya qattun bal wa fil akhirah mun gano wannan da kyau ko kalli irin yadda Allah maɗaukin sarki ke mutum ristarar rufin asiri ba a duniya ba har a lahira ba. Allah ya rufa maka a nan duniya ba a san kurakuranka da illolinka da abubuwa naka ba sai aka faɗi alkhairi a lahira ma sai Allah ya rufa maka amma mutanen da su kuma ƙoƙari suke kullum sai sun ci mutuncin mutane sun tona masa asiri za ka zo ka ji duniya da lahira sai Allah ya fallasa asirinsu Allah ya kiyaye malam ya ce hadisun najwa fi sahihaini min hadisi bin umara annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun sa akwai hadisun Shi ne hadisin ganin da Allah zai yi da bawa shi sa ana ce maka hadisun najuwa sai gane wani hadisi ne da Allah maɗaukin sarki zai keɓe da bawan shi yi ma bawa tambaya daga shi sai shi barkaci mala ya ce annabi ya ce yudnal mu'min min rabbihi yawmal qiyama za a gabato da mumini ya matso gaba da Allah cib da cib hatta yad'u rabbul izzati alaihi alkanafahu sai Allah madaukin sarki ya sa shamaki mun gano wannan ke ku akan muminin ya rufe ba wanda zai gani kuma ba wanda zai ci mala ya ce wal kanafu fil lugha hatta la taqulu anni uawwilu sifat mala yace asalin kalman kanafa a yaren larabci kaffa ku ce ina tawilin sifa ne lal kanafu mun gano wannan da kyau ko fil lugha sai ce as-sitru rahama a yaren larabci aka ce al-kanaf shine sitara shi Allah shi ya san me zai sa ma bawa ya tsaya daga shi sai shi za su yi magana wa yuqarriruhu bi dhunubihi sai Allah madaukin sarki ya tabbatar mai da laifukan shi kai kaza kai kaza kaza da kaza ne kai fa yaqulu rabbu lil abdi sai Allah ya ce wa bawan abdi laqad amilta kaza wa kaza yawma kaza wa kaza kayi aiki kaza a ranan kaza da kaza wa amilta kaza wa kaza yawma kaza wa kaza ka yi aiki kaza da kaza a ranan kaza da kaza fa ya mu'min da rabbihi subhanahu sai mumini ya ce ma Allah rab arifu rab arifu, Allah na san nayi Allah na san nayi fa ya rabbu subhanahu sai Allah maɗaukin sarki ya ce walakin ni satartuha alayka fid duniya, sai dai na satarta maka a duniya ba wanda ya sani wa aghfiru halaka al-yawm yau ma zan gafarta maka to kai da kake kokarin kullum sai ka keta alfarman mutuncin mumini kana sa ran Allah zai maka haka kamatu dini to da kun gano wannan da kyau ko wannan hadisi al al-Bukhari ya fitar da shi a Kitabul Mazalim babu qauluhu ta'ala ala la'anatullahi alal kadhibina ne an naj'al an lahi la'anatallahi alal kadhibina amma akwai aya qur'ani ala la'anatullahi alal zalimin alal alal zalimin akwai ya kawo shi a mujalladi na biyar shafi na 2241 muslim ta fita da shi a kitabu tauba babu qabul taubatul qatili wa in kathara qatlahu a ƙarƙashin babin da ke bayani akan mutumin da ya kisa bai sa hukuncin kisan ba sai daga baya ji illan abin sai ya tuba to wannan ko adadin mai kashe Allah zai yafe mai in yi taubatan nasuha a mujalladi na hudu a shafi lamba dis na 2778 wa ibn maja fi kitabil muqaddima babun fima ankartul fima ankaratul a juz'in farko shafi na 183 Allah madaukin sarki ya samu dace Bala ya ce, Umdurul fadl ka kalli falala irin wannan, Allahumma surna bi suturika, Allah ka sitirce mu da suturanka, aljamil kyakkyawan sutura, waga filla na zunub, ka gafarta mana zunubai, ya Allahmul guyub, ya masanin gaibi, fa min fadlillahi ala hazihil umma, wannan yana daga cikin falalan Allah. da yake ma wannan al'umma Allah kai mana falala. Wa aidan har ila yau, idan faƙa adadun kabirun jiddan, Mala ce idan aka samu adadi mai yawa ƙwarai, minal musulmin daga cikin musulmai, ala thana'i khairi ala musulmin sun tsaye sun yi yaban alheri ga wani musulmi. Mun gano wannan da ku? Adadi mai yawa. fa azunnu anna hadha min babi aula mala ce, ina zaton wannan ya samu gafara da yardan Allah har ya ɗaran ma mutum hudu ko mutum uku ko mutum biyu mala ce wa aula anna hadha ar-rajul qaribun min Allah وله المكانة الكريمة ta'ala الله ka mutumin da al'umma da yawa suka haɗu suka yi mai yabo na ƙwarai shin wannan bai da matsayi a wajen Allah babba bai da daraja mai eh, ɗaukaka a wajen Allah malaci yana da shi in kanin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kada kala in yayi wa annabi ya ce bi shahadata arba'a shaidan mutum hudu famin babi aula an yashhada li hadha almutawaffa adadin kabirun mina salihe. in aka samu adadi da yawa daga cikin mutanen kirki sun mai yabo to sun cancanta wannan mutum ya cancanta ya samu wancan gwaɓaɓɓiyar darajar wa hadha min babil hirsi mala yace wannan yana ɓangaren ana mai kwaɗayi da tsare ne an yi harisal muslimuna min hazal babi ala an ya hadar janazat akbar adad ana son duk da aka ce an yi rasuwa musulmi su haɗu da yawa su halarci jana'iza da yawan gaske min gairil mun gano wannan da kyau ko minal na daga cikin mu'minai kun ji ka'idan jama'in tarka tarka suka taru a jana'izan ka sun ma cuce ka ne mutanen kirki ake son zai jana'iza kuna fahimtar wannan da kyau ko akwai mashirmanta ko zai ce wasu jana'izan kowa suna zuwa wai sun mutu kowa ya zo wasa kuke ba ku san Allah ba ba abin da ya sabbaba muku wannan sai jahilci ina fatan mun gane wannan da kyau Muminai ne in suka zo mutum arba'in suka yi maka sallah ko ba su yabe ka ba wannan Allah ya gafarta maka mutum arba'in muminai shi sa ake son an mutu a samu mutane mumine mutanen kirki da yawa su je in sun je mai yiwa kai da kake zuwa kai ne cikon na arba'in ɗin? kana wa ɗan uwanka hasada da baƙin ciki Allah ya kiyaye mala ya ce wa minas salihina kuma a samu daga cikin mutanen kirki fi ma na zunnuhum min ahalis salah cikin waɗanda muke masu zaton mutanen kirki ne wa nahnu nahkumu ala zawahir mu muna yi hukunci ne ga abin da ya bayyana mana ammal bawatin amma abubuwan da suka ɓoyo fa ilmu hannun ya alamu sirra wa akhfa wannan mun danganta al'amarin zuwa ga wanda yake shine masanin bayyane da kuma ɓoye shine Allah amma mutum mun ganshi mutumin kirki da mai shaida mutumin kirki ba ruwanmu da kwakule-kwakulen me yake ba abin da ya dame mu mutumin kirki ne ya bayyana mutumin kirki shi ke za mu karɓa abin da ya ɓoye na sirri wannan bainal abdu wa rabbahu tsakanin bawa da ubangijin shi Allah ya sa mu dace lakin kuntu uwaddu an aqifa ma a mawqifin ya ce na so in dan tsaya wani magana au amrun yaf'aluhu ba'dun nas ko ku ce wani al'amari ne da wasu mutane suke aikatawa fil masajidil an a masallatai a wannan lokaci mala yace ce fahaman maqaluban minhum li hadhihi al ahadis allati zakartu sun yi mummunan fahimta a karkace ma wannan hadisan da muka kawo ba su fahimci hadisan da kyau ba idza mata almayyit duk lokacin da mamaci ya rasu wa sallat alaihi aljanaza aka aje shi aka yi mai sallan jana'iza qama Imam'u, waltafata ila nas sai liman ya waiwayo wajen mutane wa qala yace ma tashhaduna fihi wani shaida za ku faɗi game da wannan mutum da muka yi masalla yanzu kun gano wannan ma ta ƙolo na fihi me za ku faɗi game da shi sai malam ya ce hazihi bid'atun ƙabiha wannan bid'a ce mummuni mun gano wannan da kyau ko ba daidai suke ba bid'a ne munkara kuma bid'a ce munkara laysal muradu bi kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wai abin da ake nufi da maganan annabi haza wannan abin da suke yi ba ne mun gano wannan da ke ko abadan ba haka magana yake ba har abada ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa innamal muradu bihi abin da ake nufi da shi an tasira siratar rajula hasana bainan nas shine mutum ya zama mai mutunci cikin mutane mai kirki cikin mutane kowa ya dame kirki ne fa'iza ma tuwufiya in ɗalakatil alsina bisana ya alaihi yana mutuwa ko sai ga baki na faɗin alheri Allah ko ƙin shi kake sai ka faɗa ba ga wani riyi ko Allah ba lokacin da malam jafar ya rasu har makiya sai da suka faɗa alheri ai in kai mutumin kirki ne magana ya ƙare fa sanda za ka faɗi alherin ma ka manta sai daga ba sai ka faɗi sharrin wannan kuma lokacin sun wara takuri Jam'a mun fahimci wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace bil khairi hina ma tasma'u an fulanin annahu mata shi lokacin da mutum zai ban alkhairi sanda kaji labarin cewa wane ya rasu ka ce la ilaha illallah rahimahullah Allah ya ji kanwa ne kana la yatrukul jama'ata fil masjid bai wasa da sallan jami'a masallaci wa kana muhsinan lil yatama mai kyautata ma marayu ne wal fuqara da kuma fakirai rahimahullah Allah ya ji kanshi kana mutawadi'an mutum ne mai kankan da kai rahimahullah kana khairan ya kasance mutumin kirki ne rahimahullah kana kaza wa kaza wa kaza ai ta alheri ana faɗin kirki a kanshi. mai kaza mai kokari iri kaza mai himma iri kaza mai kaza duk a faɗa alheri shikenan wannan mutum ya gama haɗawa duniya da lahira mun gano wannan to kowa ya kokari ya zama mutumin kirki kowa ya kokari ya zama mutum mai mutunci kowa ya kokari ya zauna da jama'a lafiya jama'a duk wani abin da kake wanda kai ka san ba daidai bane ka bi kowa sanin kanka kai marmaza ka bari Allah duk wanda yake ɗabi'an munafinci ya bari annamimanci ya bari Allah ba abin da munafincin munafiki da annamimancin annamimi zai tsina na ba Allah zai dai kawai burge kanshi lokaci ɗaya kuma ya ba kanshi haushi nan gaba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kuma da wani zai mutu sai ya ce fulanun mata ajhamahullah wane ya mutu Allah ya ƙara nauyin ƙasa irtahan nasa min sharrihi ka mutane sun huta daga sharrin shi la ilaha illallah ba ta ce tadabbar hazil kalima ku lura da wannan kalma mun gano wannan da kyau ko mun gano wanne ya kamata a faɗi a kanka wanda taf'alu bihal alsina wanda harshe suke faɗi shin a ce Allah ya ƙara nauyin ƙasa ka jama'a sun huta tar da wane ko ko wancan ta farkon a faɗi cewa alheri ne mutumin kirki ne bai wasa da sallan jam'i bai kaza kullun nan ne wajen sallan shi haka ya kamata a faɗi akan ga koko yaya Allah kowa ya kokari ya makan shi faɗa mun gano wannan nake ku mala ce bima tahmiluhul qulub hadha huwa al-murad abinda zuciya ya kudurce na nagartan mutum baki ya faɗi to shikenan mutum ya samu ɗaukaka daukaka ta dindindin kowa abin da ya kamata ya kokari ya zama kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa laisal murad bi an yi a rajul ba wai ana zaune kawai mutum ya zo ba shine sai ce ba wai abin nufi mutum ya zo sun ti majmu'atin minal muqarrabina sai wasu jama'a daga cikin ko dai makusantan wannan mamacin ko 'yan unguwa ko 'yan wajen aikin shi ko abokan shi ko waɗanda suke sana'a tare sai su tattaru sai su zo za a ce mata ƙulu na fihi me za ku faɗi game da wani da ya rasu wayan ƙulu na zai ce kana wa kana wa kana a mutumin kirki ne haƙuri wajen aiki ai kai ƙoƙari kun gano wannan da kyau ko kana yuti imu tsayir wallah yana ciyar da tsuntsaye fi sama a sama Wasu ku filma yana ciyar da kifi a ruwa wa huwa a ahlal ardi alhali kuma ya fi kowa rawa a unguwan a garin baki ɗaya ba marowaci irin shi amma saboda rashin mutunci wasu a ce za a yaudar Allah wasu a ce wai yana kaza yana kaza in kai mutumin banza ne ko an maka yaban kirki a banza za ka tashi ka ɗauko abdullahi ɗan ubayu ɗan salul annabi ya mai sallah sahabbai ne a bayan shi khulafa'ur rashiduna duk suna bayan shi ya mai sallah ya mai gifari sama da saba'in amma ya gama Allah ce bai karɓa ba kai hankali in kai mutumin kirki ne magana ya ƙare ga wata baiwa can sharan masallaci take a masallacin take kwana don rashin gata amma da ta mutu an mata sallah fa annabi ya je mata sallah ce duk waɗanda ma ke makabartan sun samu gara ɓasa an kai musu bonus an haskaka kabarin baki ɗaya sakamakon sallan da manzan Allah ya je mata ina ga masu abin <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku kalli ga midiya laifi ta yi aka jefe ta annabi ya miƙe zai mata sallah aka ce ya haka kuma ya ce laƙatta ba taubatan law bayyana baina saba'ina min ahalil madina la adhum ta yi tuban da da za a raba ma gida saba'in daga cikin gidajen madina duk da wannan tuban ya ishe su shiga aljanna ba fa mutum saba'in ba gida saba'in na biye mata sallah da ta zama mutuniyar kirki ta inganta imanin ta gyara ga alherin da ya bi mata ya fatan mun gano wannan da kyau kai ba ka zama mutumin kirki ba ka makara ba amma fa billahi al'adim in ka jira mala'ika ya iso an san rai sannan ka ce ka zan mutumin kirki a an samu matsala ina fatan mun gano wannan da kyau bari in buga muku misali da abin da kuka fi sani kai ne ka je ka yanke gola sai rafali ya hura tashi <laughs> mun gano wannan da kyau yaya kaci to wallahi karka yadda a hura tashi kafin ka tuba wallahi kuwa abin da ya samu fir'auna kenan fir'auna ya ta tsiya a bayan ƙasa fir'auna bai tashi tuba ba sai da aka hura tashi ko mun gano wannan da kyau ko fir'auna ya ta taɓar gaza iri-iri ya matsa su annabin musa annabin musa har ya gaje mai muguwar addu'a shine hatta iza adaraka hula gharak har sai da nutsewa ta cimma fir'auna cib da cib ko sai ce ya yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi Allah ce haba sai yanzu wa qad asaita qablu wa kunta minan mufsidin ka gama rayuwanka kana ɗan iska kowa shede ka akan haka na raye sun shede ka wanda suka mutu ma haka suka shedan ka ka zo ka ce ina kai hankali mala ce laysar hazihi shahada wannan ba shaida ba bane haza kazibun ala Kazibin wannan ƙarya ne kan ƙarya Inna murad a shahada in infi'alul alsina infi'aliyatun Male ya ce kawai abin ya zo kwatsam kun gano wannan da kyau ko na abin da mutane suka sani wayo, bawon Allah mutumin kirki a faɗi alheri a faɗi kirki to wannan yake nufi ba a je gidan rediyo a sai fili ana ta'aziyya a yi ta faɗin ƙarerai ba wannan sabon Allah ma suke yi haka daga gane wannan ku gaya masu yan jaridu ji tsoron Allah in za su tarihi kawai su tarihi su shuru amma a ce wai to a bude dan a mutum wai in dan wannan kuke ku, kuna ƙara mataɓar ruwa ne kawai na barawo ne an san shi ya aikin gwamnati ya cuci ƙasa ya zalunci jama'a ya yi kaza aka baka bututu me za ka faɗi game da wani kashe ya ah, zalimi ne ina ba tambun mun gano wannan macuci ne barawo ne dishi ya cinye kuɗin kamfani kaza dishi ya saka mutane cikin fitina iri kaza ya kaza ya kaza ya kaza to yanzu ya mutu yaya kenan to Allah ya mai abin da ya ga ya dace da shi ina fatan mun gano wannan da kyau ba gaskiya ga ce a faɗi ba ko ga ce a faɗe ta komin ɗacinta ya zai cuci mutane ya mutu ku faɗa alheri kun zama mutanen banza Allah sai ya janye shaida a kanku saboda kuna shaidan zir ina fatan mun gano wannan da kyau to ko ɗan adam bai san me shaidan zir ba ma Allah ba kuma Allah ya hana shaidan zir yana daga cikin manya-manyan laifuffuka shaidan zir ku hankali Mawaƙi ma wanda ba malami ba ya kyamaci shaidan zir ya ce kyale ne in je ƙauye da damina in ji shaidan zir gama mutanen ƙauyen wajenmu na shaidan tsoro dama mai ke sa ƙarya tsoro kwaɗayi ba da na abin ke sa ƙarya ba da damina ne mutum bai da kuɗin taki sai je shaidan zir don ya samu kuɗi ya je noma sai ce kyale ni in je ƙauye da damina in ji shaidan zir gama mutanen ƙauyen wajenmu na shaidan tsoro ina fatan kun gano wannan da kyau mawaƙi ne kawai ke zage-zagen shi amma ya faɗi wannan wata latifa ce Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shi ne sai yake cewa inna murad sai ce lima tahmiluhul qulub was-sudur min ath-thana'i wal khair ga abin da baki da zuci kowa yana faɗin alheri akan wannan mutumi in ya rasa ka faɗi alheri shi shikenan abin ya tabbata li fulan ibn fulan wawallahi wallahi yi waffaƙo illa ila hadal khair ba wanda Allah madaukin sarki zai sa ya gamdakatar ga wannan alkhairi illa man waffaƙa Allah tida'an sai ga wanda Allah ya datar da shi tun a farkon rayuwar shi mutumin kirki ne in ya mutu wallahi sai an mai yaban arziki li'anna ma da mala ce domin wannan arziki ne da Allah ke azarta bayan shi la tastati'u an tal'abu ala autarin nifaq ila ta umurika ba zai yiwu kai taba gamniya kana munafinci a tsawon rayuwarka baki ɗaya ba wai ka tsira ba zai yiwu ba la tasɗe ba za ka taba wannan ba ya kada ka san wannan bayan da za ka dade kana munafinci sai Allah ya fallasa ka mutane sun gane kai mutumin banza ne kai ba mutumin kirki ba ne duk yadda kai ta rufa-rufa kana ta satturi kana nuna mutane kai na gari ne wallahi sai Allah ya fallasa ka sai sun gane kai na banza ne su maka kallon banza a duniya ka mutu su maka yaban banza ka haɗu da Allah ka je ka samu mummunar azaba kowa ya gane wannan ya ce ba zai taɓa yiwuwa mutum ya ta wasa yana munafinci yana abubuwa na banza kuma wai sai ya kwanta ya mutu habawa ne kai ba za ka taɓa wannan ba sai Allah ya tona maka asiri mala ya ce yumkin an yunafiqal mar'u shaharan zai iya yi wa mutum ya ta munafinci na wata ɗaya shaharaini ko wata biyu sanatan zai yi wake ta munafinci har shekara sanataini ko shekara biyu ina ba ta mun gano wannan da kyau amma wallahi ba za a gama rayuwanka ba sai ka ya tonu ba zai taɓa yiwuwa ba shi za kwantar da ka, in kana zargin wani munafiki ne ba shi yana nan zai taka talalabuwa zai kife da kowa sai ya gane munafiki ne ina ba mun fahimci wannan da kyau shi sa wannan karatun fa yana gyara mu kowa zama kowa da mai karatun da masu haran karatun da 'yan nesa 'yan gaza gani da gaza ji kowa karatun na saita shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya sa mu dace ya qulu bunul qayyim al qayyim yana cewa min babi barakatil ilmi annansibal sibal qawla li ahlihi Malai ce yana daga abin da ke sa ilimi albarka, ilimi ya haɓaka shi ne magana mai ita ka danganta mai abin shi. Amma ba mutum ka ji karatu a wajen shi ka amfana ba, sai ka koma gefe, wai ka mai da maganan taka, wai yanzu maganan nan ba na wane ba ne, domin kare samu ɗaukaka a ta wace ce, a wai taka ce. Ilimi ba zai albarka ba. Kun gano wannan da kyau ku? wani ne ke da maganan tabbatar da ita gare shi shi ne ya faɗi alherin ya tabbata gare shi amma ko ɗaukan maganan mutum mutum ya rikidar da ita ta zama tashi ta wannan akwai haɗari ba ɗan ƙarami ba dangane da abin da ya shafi amana a duk lokacin da malami ka karanta a littafin shi ya faɗi kaza in ka tashi danganta wannan maganan kai tsaye zuwa gare shi cewa malam wane ne ya faɗi kaza a waje kaza in ma ɗaukaka ne shi ya samu ɗaukakan kai kuma ka samu riban ɗaukakan sakamakon kyakkyawan ninyanka amma wani ne ka ji kasa ɗin wa'azin shi ya faɗi wasu kalmomi na ban sha'awa da ban ƙayi sai ke ƙoƙarin murɗe maganarsa zama naka wannan akwai cin amana a ciki shi yasa kake ganin malaman hadithi Allah madaukin sarki ya masa ɗaukaka ba ƴar ƙarama ba domin duk sanda malamin hadisi zai faɗi magana sai ka ga yana ƙoƙarin danganta maganan cewa daga wane ya ji daga wane daga wane daga wane bai ɓoye malamin shi wannan ya sa Allah bai ɓoye malaman hadisi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa sai malam ya tabbatar da cewa yana daga cikin albarkan ilimi mutum ya danganta ilimi ko zancen da ya ji ga wanda ya faɗi maganan nan fa'aqulu wal kalamu libin alƙayyim rahimahullah mala ya ce to ina faɗin cewa wannan magana to ta ibn alƙayyim ne yi aballahu illa an yafdi munafikai na fi duniya Allah maɗaukin sarki bai yadda ya rufa ma munafiki asiri ba har sai ya kunyata shi a nan gidan duniya qabla al-akhirah kafin ranar lahira ala safhati wujuhihim sai an ga wannan kunyatan a doron fuskansu sun kunyata sun tozarta sun fallasa duk abin da suke ya ɓoye Allah maɗaukin sarki zai bayyana shi ina fatan mun gane wannan da kyau malin ya ce wa fi zallati alsinatihim hatta wajen tuntuɓan harshe Allah maɗaukin sarki ba zai bar su ba sai ya tona masa asiri ya nuna ma mumine cewa suwana da suwana fa munafakai ne jama'a mun gano wannan da kyau ko malam yace wa ana adifu kalima kalimatan libn al-qayyim min babi fiqh al-waqi yace ku bari wa ana adifu gane zan yi ƙari na kalimatan wata ‘yar kalma ƙwaya ɗaya akan wancan magana na ibn al-qayyim dangane da abubuwan da ya faru a yanzu kun gano wannan da kyau ku fiqhul waqi Shi ne wani al'amari ne wanda yake faruwa a yanzu wanda a baya babu irin shi to sai shigen irin shi sai ya faru a yanzu to sai malamai suke rubuta littattafai fiqhul waqi abin da yake faruwa yanzu to ya za a ɗauko shi a haɗa shi da abubuwan da suka faru a baya to shi ne zai wannan bayani ce wal kalamu libinul qayyim wa adifu alaiha kalima Bala ya ce maganan nan na Ibn al zan jingina mata wata magana mai ban ƙaye, da ya ce, Ya aballahu illa an yafdi halmunafiki na fi duniya, Allah madaukin sarki bai bari ba, har sai ya kunyata munafukai a nan gidan duniya, qabla akhira kafin tashin alkiyama, ala safahati wujuhihim Allah madaukin sarki zai nuna wulaƙanci da ƙasƙanci a fuskansu. wa fi zallati alsinatihim da kuma irin kurakuran da za su riƙa yi da bakinsu wa fi kalimati aqlamihim mala ce da kuma maganan da alƙalimansu suke rubutawa a thalitha mala shi shine magana na uku mun gano wannan da kyau ko Allah zai kunyata su a fuskansu zai kunyata su a irin maganganun da suke yi sai mala yace hatta a alƙalami ma nahanu muhtajjuna ilaiha mala yace mu muhtajjuna ilaiha almunafiquna haza zaman yamla'u qalamahu bin nifaq mala yace munafikin wannan zamani za ga ya ɗauki alƙalami yana ta rubuce-rubuce duk kalmomin da yake rubuta na munafinci ne. Malam yace ce wa ya tsafa'ul sai ya cika wannan alƙalami nashi da munafinci murakkaban musaitiran fi suturil mazlama yana rubutu na zalunci na son zuciya na abubuwan da ba daidai ba jama'a mu mun ga haka mun gane wannan nake ko ulama ubani isra'ila da aka je aka yi zama da su wai har sun yi rubutu amma za su haɗu da martani duk irin su ne mala yake magana a kansu <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau ko abun kunya malam mutumin da yake cewa malami mai mukami ta ƙasa ta tsakiya ta ƙoli-ƙoli amma wai abin da yake rubuta da sunan malanta kenan Allah maɗaukin sarki ya kiyaye Malam ya ce li sahaba za ga suna rubuta waɗannan rubutan nasu suna zagin sahabbai li sunna suna zagin sunnar manzon Allah da ta tabbata daga annabi suna murɗe ta suna bata mummunan ma'ana li subba rabbul izza kuma suna zagin Allah subhanahu wa ta'ala. Mala ya ce, Nifaƙun akbar, wannan munafinci ne babba, la ta zunnu annahu minan nifaƙil asgar, karka da shi cewa wai wannan munafinci ne ƙarami, ha za nifaƙun akbar, wannan babban munafinci ne. Mafi yawancin mutanen za ka zo za ka je irin maganganun da suka faɗe a cikin karatunmu na littafin Difa'un anisunna. Kun gano wannan da kyau za ka ji maganganu ne malam na cin mutuncin addini ƙarara kuma wai da sunan malanta da sunan addini malai ce wannan munafinci ne shi yasa ya ce ƙalallahu ta'ala Allah madaukin sarki ya ce ƙul abillahi shin yanzu misali Allah ne wa ayatihi da ayoyin shi wa rasulihi da manzan shi ne kuntum tastahzi'un kuke mai izgilanci Allah ya ce la ta'taziru kakku kawo wani hanzari kada kafartun ba da imanikum ko riga kun kafurta a bayan imaninku munafukai ne suka zauna suna faɗin maganganun banza a kan annabi da sahabbai sai aka je sai a gaya ma annabi shi wanda ya kai rahoton kafin ya isa har Allah madaukin sarki ya saukar da aya Allah madaukin sarki yana fallasa asirinsu yana cewa qul abillahi don ya je a ce manzan Allah wallahi ai mu dan hira muke yi irin na yanke hanyar nan kar mu tafi muna wahala muna ganin nisan gari muna dan tattaunawa kawai wannan ya ji shi kenan sai ya zo zai gaya maka wallahi ba wani abu muke nufi ba shi ne sai Allah ya ce a gaya masu ƙul abillahi yanzu Allah ne wa ayati da ayoyin shi wa rasuli da manzan shi kuntum tastahzi'una kuke mu izgilanci la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum ba wani hanzari da za ku kawo ko daga kun zama kafire bayan da kun yi imani wa qala Allah ta'ala haka Allah maɗaukin sarki ya ce innal ladina yu'dhuna Allah wa rasulahu kun ga masu cutar da Allah da manzan shi la'anahumullahu fid dunya wal akhirah hakika waɗannan Allah ya tsine masa albarka duniya da lahira wa addalahum azaban muhina kuma Allah ya masu tanadin azaba na wulaƙanci aya ta biyar a cikin suratul ahzab mala yace ce falmunafik ya aballahu illa an yafdihahu shi munafiki Allah bai yadda ba sai ya kunyata shi fal insan la yutiqu an yal'aba ala autarin nifaq ilatan ilata hayatihi mala yace bayan da zai mutun ya shiga fagen munafinci tsawon zamanin shi yana takarwan munafinci wai Allah ya rufa mai asiri yace la mustahilun ba zai yiwu ba labudda an yazhara nifaqahu tabbas sai Allah ya bayyana munafincin shi tabbatar da wani munafiki ne sai asirin shi ya fallasa ya tono isma ma za ya ƙolin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce saurari abin da annabi yake faɗi ya ce hadisun jamilun ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah ya ce man samma'a samma'a Allahu bihi duk wanda yake aiki dan aji shi aji labarin shi shi ma dai ya isa shi ma ya kai to Allah maɗaukin sarki zai sa a shi zai sa a gan shi za a gan shi in e ya kai din jawabin gano wannan da kyau ku sai ce wa man yura wa man ra'a ra Allahu bihi wa man ra'a duk wanda yake aiki dan a gani to Allah maɗaukin sarki zai sa a ga aikin to kuma sai me jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan ya isa a kunyata mutum a tozarta shi a wulakanta shi ina fatan mun gano wannan da kyau wannan hadisi ma lai yace al-Imam bukhari ya fitar da shi a kitabar Riqaq babu ru'ya was sum'a a mujalladi na 11 lamba hadisi na 6499 Muslim ya fitar da hadisin a kitabu Zuhuri babun man asharaka fi amalihi ghayra Allah a ƙarƙashin babin da ke magana akan wanda ya haɗa wani a cikin aikin shi tare da Allah alam mujalladi na hudu lamba hadisi na 2987 Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin Musnad a mujalladi na biyar shafi na 45 haka al-Imam tabarani a Mu'jamul Kabir a juz'i na biyu lamba hadisi na 1700 haka humaidi a cikin musnadin shi a jiz'in farko shafi na ɗari da da saba'in 778 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yace ya'ani ta'amal min ajali sum'a muddin kana aiki dan ka, wa min ajalin riya ko dan a gani sai Allahu azza wa jalla ka, sai Allah ya tona asirin abin da ke cikin sirrinka wa sai ya ji aloha alaniya kuma Allah maɗaukin sarki zai sa a ganta ƙiri-ƙiri, haza adulullahi wannan adalci ne na Allah maɗaukakin sarki. Mun gano wannan da kyau ko? Adalci ne ɗari bisa ɗari na Allah maɗaukakin sarki, zai maka wannan fallasa da tonon siriri. Haza amrun ƙadariyun shar'iyyun, wannan al'amari ne na ƙaddara da Allah ya riga ya shar'anta haka zai faru. Mala ya ce wa hazihi haƙiƙatun thabita qadaran wa shar'an wannan haƙiƙa ne tabbatacciya haka yake a ƙaddara haka kuma yake a shari'ance ala wa hiya mu'aqaba mu'aqabatul insani bi diddi qasdihi wa sum'atin wa riya'an mala yace satajidul aqsu wa tajtahidu wa tabtaghi al ikhlas mala yace duk wanda yake kokarin yin riya Allah zai tona asirin shi mutane su gane shi ba da Allah yake yi ba haka wanda yake sum'a don aji shewa shewa don Allah yake ba ya ce abin da zai taimake ka ne yi ƙoƙari ka samo ikhlasi a ranka min Allah ji dila khayar hadhihi sunna ma'alici Allahumma rzuqna ikhlasa Allah ka azabta mu ikhlasi fil qawl wal amal wajen aiki da magana wajen nubna sum'a Allah ka kare mu yin aiki don aji mu warriya da yin riya wala ta ji alfi a ƙawalina, Allah karka sanya cikin maganganunmu wala fi a a'malina ko cikin ayyukanmu la lishaitani wala nafsu wala lil hawa hazzan Allah karka sanya kaso ga shedan ko kaso ga ranmu ko kaso ga son zuciya wala nasiban ya rabbal arda was sama karka sanya wani rabo ga kowa cikin aikin mu in ba kai ba ya kai ubangijin sammai da kasai wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace ma min abdin illa walahu situn fisama sama babu wani mutum face yana da wani daraja ko wani ambato a sama rajulun faƙirun lakin lahu wala walahu makana za a ga mutum talaka ne talacin talau ya kama shi amma kuma yana da daraja da martaba a wajen Allah a sama wa huwa talaka lahu izzatun lahu karama yana da buwaya da mutunci a wajen Allah fannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo annabi yana cewa ma min abdin illa walahu situn fis sama babu wani mutum face yana da ambato a sama fa in kana sitahu fis sama hasanan in ambatan shi kyakkyawa ne a sama ba a fil ardi sai Allah ya sako mai karɓuwa a bayan ƙasa a ya ta faɗin alheri a kan shi wa in kana sitahu fis sama'i sayyi'a in ambatan shi a sama mummuna ne wa da'a fil ardi sai Allah madaukin sarki ya sauko mai wannan bala'i a bayan ƙasa mutane su ta kyaman shi ya rasa inda zai da duniyan nan wannan hadisi al-bazzar ya fitar da shi a cikin musnad a juz'i na uku shafi na 45 haka ibnu adiyyin fil kamil a juz'i na biyu shafi na 163 haka al-imam al-haythami a majmu'uz zawaid a juz'i na goma shafi na ɗari biyu da da saba'in ɗaya, haka bazzare ce rijaluhu rijalus sahih ghayr hasan bin arafa wa huwa sika mala yace al hadith jamilun wal alsina la talhaj bi thana wala bi dhammi juzafan la wallah yace bayan da za ka ga harsunan mutanen kirki suna magana na yabo ko magana na suka waya ce wannan abu ya tafi a banza ba zai yiwu ba amma wa mutanen banza lalatattun gari wannan don sun yi boko sun yi suka a banza suka yi ana magana kan muminai mutanen kirki in kaji suna yaban ka ko ka gode ma Allah in kaji suna sukan ka ko ka yi a hankali ka yi a hankali karka ce dan wani na suka na sai mai ka yi a hankali dai Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ce fa nas'alullaha azza wa jalla an yastura alaina fid dunya wal akhirah Allah ya mana sitaran rufin asiri duniya da lahira bi sitrihil jamil da kyakkyawan sitiran nan innahu waliyyu zalika wal qadiru alaihi mala yace aktafi bi hadal qadar mala yace zan takaita da wannan li wasila bi idnihi ta'ala fil fadl al muqbil mala yace domin mu ci gaba dangane da fasillan da za zo nan gaba dangane da ahkamul jana'iz wa as'alullaha jalla wa ala an yaktima lana walakum bil iman Allah ya sa mu cika da imani wa an yarzuquna jami'an wa iyyakum qabla al tauba kuma Allah ya azata mu da ku kafin mu mutu mutu ba wa indal maut shahada yayin mutuwa kuma mu mutu da shahada wa ba'dal maut jannatan wa na'iman wa ridwana sannan kuma bayan mutuwa aljanna da ni'ima da yardan Allah mun gano wannan da kyau ko wannan shi ne addu'an da malaye mana Allah ka karɓa. bari ku ji ayan nan ya kamata malaye ya kawo mana ita a doron bayani wanda kowa ya kamata ya sani jan kunni ne Allah yake ma munafukai. Ya ce la’illam yantahil munafiquna wallahi munafukai in basu bari ba idan ba su shiga tetayin su ba wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda akwai cuta a zuciyansu cuta na shakka cuta na sha'awa cuta na zargi cuta na kaza in ba su bar wannan ba wal na filma madinati da kuma ‘yan kunji-kunjin cikin gari, kun gano wannan da kyau, ‘yan an ce kacin cikin gari, Allah ya ce, lanuguriyan na kabihim, Allah ya ce, sai mun maka fallasa, mun nuna maka su ka gane su, thumma la yujawirunaka fiha illa qalila yace ba za su ƙara makotaka da kai ba sai dan lokaci dan kaɗan. Allah zai kunyata su ya tozarta su wallahi zama ta da kai ma ba za su iya ba sai Allah ya ce mal'unina waɗannan tsinannun Allah ne aina ma thuqifu duk inda suka kai sai komo uhizu ku cafko su wa kuttilu takatila ku tsitsine masa albarka jama'a mun gano wannan da kyau ko sunnatul lahi wannan ita ce hanyar da Allah yake bi kaga magana ibn al-qayyim a cikin wannan ayan fa ya dibe ta in munafiki wallahi bai kai ko ina sai Allah ya tona man shi asiri alladhina khalaw min qablu wanda sunnan Allah haka ta gabata tin tini walan tajida li lahi tabdila baka taba samun musanye dangane da tsarin Allah mun gano wannan da kyau ko shi sa duk wanda bai bar munafinci ba ko ya shiga uku ya lalace wallahi sai Allah ya kunyata shi sai Allah ya tozarta shi sai Allah ya mutsutsuka al'amarin shi sai ya waye gari ya rasa inda zai sa kanshi sakamakon munafinci da ya sa ma kanshi kun gano wannan da kyau ko shi sa duk mutumin da yake sha'awar munafinci ko to ka gaya mashi ya sha'awan kuma tozarta wallahi sai ya wulakanta sai ya tuzarta abin da ya fi ƙarfi sai ya koma ya fi ƙarfin shi addinin musulunci ba abin wasa ba ne duk mutumin da ya ce zai yi munafinci ga addini ka sa mashi ido Allah ba zai kai labari ba gyaɗan shi ba za ta yi miya ba ba za ta yi mai ba kullum za a gan shi ci ba yake kamar kuɗin guziri kullum motsewa yake kamar akuyan da mai ya ta ɗaure kuma kullum cikin damuwa yake kuma kullum ɗauka yake maganan da kuke da shi kuke yi ya hasabu na kulla hatin alaihim suna zaton duk wani dirim da aka yi da su ake yi humul adu fahzarhum qatalahumullah anna ofakon fasbanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum